وعلى آله وأصحابه ومن يتجا بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنع الميراث يمنع الميراث تلف الدين wato yana hana sabanin addini wala tawarisa baina muslimin wa kafirin babu gajejeniya tsakanin musulmi da kafiri ba gado tsakani wala bainal yahudi wala nasrani ko tsakanin ba yahudi da ba nasare babu gajejeniya duka duka duka kafire ne ko ko abin da ya kawo sabanin shine hal millatul kufr wai millatul kufr da ko milla ce ko milalun ne shin addinin kafirci guda ɗaya ne kafiri sunan shi kafiri da addinin da yake yi ko kuma addinai ne daban-daban a kuwalu a gani to masu ganin millatar kufur wahida suke ganin cewa kawai da ba hudu da mai boton gunki da waye da kirista ta za su bauta su gaji juna ba masu ganin ɗaya ne ba an za su gaji juna masu ganin cewa addinin millatul addinin kafirci duk ɗaya ne ba su juna masu cewa millatul kufur muktalifa an gane suna ganin ba za su gaji juna ba misali inda suna ganin addinin kafirci mabambanci ne to ba ne gajejeniya tsakanin su ba su gaji juna ba warri to sannan kuma da ainihin gado warri da ainihin bauta bauta wato idan mutum bawa ne ba zai yi gado ba kuma ba za a gaje shi ba wala yarju raqiqu wala yuras hmm. shi ga bawa ba zai yi gado ba shi ba za a gaje shi ba wa mata anu fa huwa li maliki ki abin da ya mutu ya bari nan mamallakin shi ne wal qatlu fala liman shi ne magana maula da yake ba nan amudan ne. Eh, sannan da kisa fala mirasa liman qatala muwarrithahu amadan babu gado ga wanda ya kashe abin gadon shi da gangan uba ne ya kashe dan shi da gangan dan yayi gado ko da ya kashe baban shi da gangan dan yayi gado ba shi da lafiya sai ya daɗe yana jinya wato da ya daɗe yana jinyan babansa ya ga baban ya yi shekara biyar shekara shida shekara bakwai ya gare baban kusan da dogon zamani ne gashi bai da lafiya yana kwance amma shi ke ba da umarni ga dukiyarsa har yanzu ne ya iya zai zaki al'amari shi kuma lalle fa yana son ya gada nan shi ne wata rana cikin dare da ya ga babu kowa da an watsa ya bashi kawai sai ya sa baban a loko ya shaƙe shi ya shaƙe ya shaƙe baban na ta kakari na ta kakari har wasu suka zo suka ji labari suka ga alama kamar wannan abu na faruwa suna shigowa sai ga sai ga uba a loko ɗaya ya matsi ya matsi yana son kai baban lahira sai mutanen da suka tar da shi shi ya shaƙe baban daga nan wajen shi ke na kawai sai baban ya mutu ba alhali mutane sun tabbata sun gani cewa shi ya shaƙe shi a nan wajen wato duk sauran 'ya'yan za su yi gado amma shi ba zai yi gado ba saboda shi ne ya kashe baban fa'un nasabi bil kuma ya'yan suna iya neman haƙe shi ba za a kashe shi saboda shi ya kashe na da kuma koruwan nasaba da li'ani koruwar dangantaka ta hanyar li'ani idan miji ya ce matar shi ta samu juna biyu ya ce wannan juna biyun yana da tabbas ba nashi ne. dalili ya riga ya yi tafiya kafin ya yi tafiya zai da kai tsarki kuma bai take ta ba yana dawowa kuma ya yi wata uku a cikin tafiyar yana dawowa sai gaga ciki wannan ciki ba shi ai wannan ciki na kare ya aka yi zama nawa dole sai shi gaya mutum da kafin ta sai da na tafi ban tashe ki ba kuma kin yi tsarki sannan na tafi an gane wannan ta ce na shi ne suna ta ja in ja sai kai al'amari kotu sai kai kotu sai aka yi li'ani tunda an yi li'ani wannan dan ya zan ba da mana shi ba sai dai a ringa jingira dan zuwa ga matar an gane wannan ko to yanzu dan zai gaji baban ba zai gaje shi ba sai dai gaji uwar shi kawai shine ma'ana kore ainihin dangantaka ta hanyar li'ani yankatu su bayan mula'i wato li'ani Gaje shariya yana koruwa tsakanin mai li'anin walwala salmadan faɗar kawai da mai li'anin da dan ne ba za su yi kato da da baban ko da mijin matan kenan da kuma da dan da dan da matan shi ta haifa ba maganan gado tsakaninsu amma zai gaji wa zai gaji mahaifiyarsa wastibhamul mutaqaddim da kuma rikicewan wanda ya gabata da wanda ya jinkiri da wanda ya gabata da wanda ya wanda ya gabata ga mutuwa da wanda ya jinkiri jinkiri ga mutuwa an samu istibham an samu rufuwa an kasa gane wanne ne ya riga wani an gane sun yi haɗari da uba da ta sun yi haɗari an kasa gane wane ne ya riga mutuwa inda a ce ɗan ne ya riga mutuwa to uba zai gaje shi in uba ya riga mutuwa ɗa zai gaje shi to sai zama to kawai an gansare su biyu a mace a lokaci ɗaya to amma misali idan ya zama to ɗa ya rasu sai a ga uba yana shure-shure a ga cewa uba akwai alaman sauran rai sai da uba ya ɗan daɗe sannan daga bayan sai ya rasu ba nan wajen sai ya ce to ɗa ya riga uba mutuwa daga baban shi zai gaje shi an gani amma idan al'amari ya zama mubham ya zama ya ruku an kasa gane wane ne ba wane ne ba a nan wajen babu gajeje ya tsakanin su kama idan mata a ƙarin ta hada min kamar idan dangi suka mutu ƙarƙashin gini ga misali dangi sun mutu ƙarƙashin gini an rasa wane ne ya riga mutuwa an gari kamar wa da kani sun mutu da ƙashin gini an rasa wa ne ya riga mutuwa ko kani to ba gado tsakanin su eh. na ai idan uba na nan ɗan da zai gado ba shi da wasu

ai kaga ai a lokacin da ya tafiya din nan ba fara ba gira shi shi ya riga ya tafiya da ya tafiya kuma ya riga ta riga sai sarki a ka'ida tana sai sarki bai dace a kanta da ciki ba sai zai ganta da ciki wata uku ya aka yi haka shi ai kai ne ni da na tafiya sai a kan mutum da ya tafiya kuma ya je dawo har ya take an ga jona aiki a nan wajen sai ya eh, yi musu kan in ya kai kotu za a saurare shi ya zuwa yi li'ani shi ne amma idan kafin ya tafi ya sake da sai ya tafi abin shi ko bai zai ciki na kwantawa amma kuma a yanzu kwanta a yanzu kwanta a ciki ce ana sani an san da shi ana sani cewa wannan ciki ce ciki ne kwanan na ke ban labarin ma wani ciki da aka ce shekara ɗaya aka haihu dama ana yin hana samun haka cikin ya shekara ɗaya zira shi Allah ya sai ta haihu shekaru ke nugu to akwai cikin da yake dadewa shekaru da yawa ba a haife shi ba amma kuma ana sanin cewa da shi ana gane da shi ai shi lokacin ma'anar nan kwanar ciki lokacin haihuwa ya yi sai kwanta ya fi fitowa eh na'am shek maganan yaron zina din idan shi wanda ya zina ne wannan ba ɗan zina bane tsalle ani na wani karatu eh, eh. ɗan zina misali idan mahaifin shi shi wanda ya zina sai ya ga cewa lalle dan shi ne to ya shiga da shi ga abin da ya rinjaye hadisi ya tabbatar da dan zina baya gado ba zai gado ba tun da. wato an haife shi ta hanyar da ba na halal ba ba gazu tsakanin su sai akwai ba shaz mazhaba ne shaz wanda ke nuna cewa tun da dai uban shi ne tun da cewa ba na halal ba ne zai yi gado amma abin da yake rashi ba ya baya gado dan na ji wasu sun kafa hujja da wannan maganar sai da zurai jinna man abu ya ce man abu ko waye babanka babanka na halal ko na haram a shi ne abu baban shi ne majaz ba na hakiki ba da ta hanyar zina ne eh, da wancan zai iya sha'u makabla na ne abin da faru na'am kuskure ne wannan mai girma kuskure ne da ya sace kuma har ya bari ya ka daura aure sai ya bari da istibra'i da in da kare ya kuskure ya take da zai cikin rai in ya wasu malamai suna ganin cewa in ya take da cikin wannan aure aure bai yi ba wasu na ganin in dai shi ya take da dama ya bari ta yi tsibirai a kan tabbatar ba ciki sannan ka ci gaba da auren da zoki wasu na ganin a'a ya bari ta yi tsibirai sai a je wani waje mutane biyu ko kusa sai a daura aure a sace na ai ba zai ya fada ba ko shi ne matsalar za a iya zuwa a nemi a zuwa nemi wani wali daga wajen ko da sai uba shi ne saboda maslaha saboda auren saboda kada a ji a ita shi ne tafanna ne su samu wani a gefe ɗora musu aure mutane biyu mutane uku a ɗaura aure ko shi kira cewa shi ne to shi misali da cikin kamar ne da cikin aka ɗaura auren a yanayin da ake ciki da shi ne cikin shi na shi ne yi na wanda ta tunda cikin shi ne auren yi a haka ko bai yi ba kaulani wasu ka ce a auren yi in dai ba ciki ainihin ba ciki ba san da ciki kuma ya sake ta ne ya sake ta to za su iya ci gaba da aure a ce a'a sai ta yi istibra'i ta gama in sai istibra'i ta gama sai a samu wasu a gefe saboda aure ko kuma tun da cikin shi ne sai bari ta istibra'i ta istibra'i ya ga ba cikin shi kenan kawai su ci gaba da zaman su an gane amma da cikin an ɗaura misali yadda wani ake yi haka eh, babu aure dole sai ya raba auren ba ɗora aure da ciki an gane na'am kuma yana yana ma zubar da mutunci Allah za ka ɗalibi ilimin zai ga wata shida wata bakwai zai ga an haihu wata wata wani lokaci ma wata takwas kaga wannan a fili wata takwas ba taɓa haihuwar yaro wata takwas ba tun da kaga aure wata takwas su kasan wata ɗaya an yi wani abu a waje kafin kuma duk wannan abin gaba ɗaya mata sun suna sa ido wallahi idan idan idan har aka yi aure yau wallahi mata ko ba su rubuta su tsara da aka yi auren yanzu duk ƴaƴanka gaba ɗaya duk kuna da alaƙa ne mata suna da alaƙa da juna za su gaya ma an haihu wacce wacce ta haihu ne lokaci kaza wacce da aka haifa sa'a ce ta wacce sai sun gaya ma da shekarun wani a gama shekaru sai ni yanzu duk shekarun yara na kawai waya nake wanke wai wane shekarun za a rubuta a magana ce rana ka zaɗe ka zaɗe ka zaɗe gaya mu kawai ni ban yi rike wannan dindin to abin layi da su suna da kalanda a kansu ana haihuwa za su ce wallahi wata tara cif aka fi cewa cif da ce kai wannan ba ciki akwai matsala sai ga an fara kus kus kus kus malam wani ba da matan shi ta haihu kasan kuwa wata bakwai ne da sati kaza ko wata takwas ne da sati kaza ko wata takwas ne daidai sun sani to sai ga ana kallon abin al'amarin cewa malam ya riga ya yi ɓannan kafin ya kafa shigo yan wanda kai wata tara kuma ya zama saura wasu ko kwanaki wata tara saura wasu yan kwanaki ba matsala amma yan wanda kai wata tara su tura kamar eh, an ce idan dai wuce wata takwas koda da wani sati ta kame ya riga ya shiga tarfa haka suke cewa haka ake cewa kuma kuma lalle ne ya fi tsari inda ya shiga wata tara eh, ba a cika zargin wannan ba in ya shiga wata tara amma mafi alheri ya cika tara nan sai ka samu kwanciyar hankali musamman kana a ɗalibi na race masu ka tsaka tara ko ya wuce wata tsarin ma eh wannan shari'a ta ba shi ne amma kan san Allah zai tsawaki kamar wani na alwalar da zikirat ne eh, na wani mutum wanda aka taba yi a wannan kotu kotun na gaba cikin gari ne aka ta yadawa cikin rediyo cewa baya haihuwa samsam mai kudi ne sai baya haihuwa samsam baya haihuwa shekarar shekaru baya haihuwa can kawai sai ga matar shi da juna biyu sai ya kama murna ya kama murna ya kama murna ya yi shiri sosai to shi kenan da aka tashi haihuwa bawan Allah ya sai kayan suna ya sai mai yi zira kuna ya sai mai yi shirin abin nan sosai to shi kuma wani bawan Allah shi ba yana yana shirya shi mace ɗaya ana shiri biyu fashe shi wani bawan Allah tana zuwa ɗakin shi yana takanta yana kaza to kuma ya san wannan ba Allah ta gaya da mijin da baya haihuwa to kuma shi ba wani mai ilimi bane sai doka ta da shi ke takanta dan shi ne zai yi suna zai gaya mutane mata tashi da take daki gidan wani ta haihu wala jahiri ne jahiri ne fituk wala sai zo yana kalebin dan shi yazo yana ana sanar da wannan cewa dan shi ne har yayi suna wannan na suna shi ma yana suna shi ne fa wancan mai kuɗi ya kashi kotu ya kashi kotu shi shi ma ai ya so ne ya riga mai kuɗin kaiwa kotu daga san jahilci jahilci ne wallahi sai ce ai dan shi ne saboda ai matar kaza kaza kaza tana kaza shi wannan mai kudin dama yana buƙatar da ya ce dan shi ne shi ne ba kotu da ana ta shari'a ana ta shari'a inda kotu musulunci ne gaga ya kawo kan shi kenan ke dama kai ne kake takarta ta aure ya ce ne ranka ne kai ne to ma ka kyauta to insha Allah ka saba yin aure ya ce to ta ce bishi kenan to dai kotu ne na Najeriya ba su da hurumi na yanke hukuncin zina irin wannan sai dai na bulala shine sai mutum yayi alwaladu lil firash to wane ne asalin wanda aka daura mai aure da ita wane, wane ne asalin wanda aka daina sakanta to dan shi ne sai ka ba wannan alhaji shi ba za ka ci a dan mai bulala shi za ka dan sun kuyar da shi ana mai bulala ana ana nuna wa ana faɗa ana jin alama a gidan rediyo to kotu ta yanke ma hukunci bulala kaza saboda kayi kaza kayi kaza cikin abin da kake yi a gani saka jahilci jahilci ne kai mazalaci ne fa amma kana zuwa kana neman hakinka bashi ne zuwa kuma ya ai ya kamata ya miƙa mai da matar da matar gaba ɗaya da da lafi ya miƙa mutum ah ba ta kawai ba wanta kawai an ci ana so ita na so ne a zaɓa ita ta so wanda ya yi abu ta sani amma wancan bai kuɗi ne shi sa sai yi shi alhaji yana da kuɗi eh. tun da kaga mutumin da ya zo kotu ya ce matar wani cikin nan nashi ne kaga ai ina ganin kasan wannan jahilci ba ya kai ta ya kamata alhaji ya kwantar da shi tukuna sa'an a fara shari'a a kai shi kotu ba lafiya a zai kafa bincike na abin nan eh da ilimi ba kace a ina wannan ta taba ganin ka a ina na taba ganin ka ga mijina wannan da Allah karba ma asiri wannan magana ka daina shi da Allah kace ya mata kaza na'am bismillahir rahmanir babu fara'id sawm babu azumi fara'id as-sawm fi suratin ma'rufatin bil baqara farillan azumi sun zo a tsare bi suratin ma'rufatin bil a cikin surar da yake an san shi da suna suratul baqara wa hiya kamsatun atat marwiya ma'rifatu shari wa summa niyya su biyar ne da suka zo a bar waitowa su biyar sanin wata sannan sai niyya sanin wata sannan niyya والمنع Wa أكل وعن مشروب وعن جماع بين المغلوب da hani daga ci da kuma sha da hani daga jima'i wannan shi ne bayyanannen abin nema بسم الله الرحمن الرحيم bayanin fara'id tayammum bayanin farillar taimama na wasunan da sunnoni wa fada'ili da musabansa nam babu shuru'in shuru'in tujibu tayammuma wa hiya sunatani la khilafa ma babi sharuɗa da suke wajen fitar da taimama sharuɗa ne guda biyu babu saɓani a cikin su adamu wujudil ma'i ba da talabi aw adamu qudrati ala istimali adamu wujudil ma'i na farko rashin samuwar ruwa bayan neman ruwan an nemi ruwa an nemi ruwa ba a samu ba ko kuma rashin iko akan aiwatar da ruwan ga ruwa amma babu iko aiwatarwa ga ruwa amma mutum ba zai iya sa ruwan a jikin shi ba ko kuma ga ruwa mutum ba zai iya diba ya amfani da shi ba an gane ruwan matattara ne na na ba wajen diba ruwan idan mutum ya je zai ɗibi ruwa to ya kai kanshi daga diba ruwa a na nafas shi a ce kawo miliyan biyar su eh? kaga a nan wajen ka je ka ɗibi ruwan a yi kidnapping ɗinka shi ya fi alkhairi in yanzu ka yi alwala a wajen aikin kidnappers ka yi sallah ko kuma wanda ya fi ma alkhairi gara ka yi haƙuri ko gara ka yi a haƙuri wato ka je ka yi taimama ko kuma misalin ga ruwan amma baka da lafiya ba za ka iya taɓa ruwan ba in ka taɓa ruwan za ka iya samun ciwo mai tsanani ko zai iya kashe kamar ruwan abin nan to wannan mafi alkhairi wala تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم rahima al تجلب التيسير at نعم لمرض او برد او خوف استباء او خائف على غريم او متاع saboda rashin lafiya an gane ba shi da ikon taba ruwan saboda rashin lafiya ko saboda sanyi mai tsanani او khawf istiba ko kuma dan tsoron zakoki za su iya cinye shi shine na kawo misalin masu kidnapping kuma zakokin ne yayi an gane kuma wasu nau'i ne da zakoki wani ya ce gara zakokin da su a gara zakokin kuwa shi zaki zai cinye kare gaba ɗaya ba zaki zai cinye kare tas a gane shi kuma wannan yankin nafa su ba su san baka mutu suna so ne su rike kare samu kuɗi da kai kai kuɗi ne na in ba kuɗin sai mutum lahira ai wani lokaci ka samu kuɗin a yi eh da yawa aka samu kuɗin akwai kuma saurin haka za a kwakwalo kuɗin da bala'i an gani wani za a sai da gidansa a sai da kaddarori shi da na dangin shi masa na a samu kuɗin an gani wai na suna talauta mutum gaba ɗaya talauta shi kan shi da danginsa wani kuɗin da za su faɗa bai taɓa shi labarin kuɗin ma rayuwar shi ka ja ce miliyan biyar wani tun da aka haife shi bai taɓa mallakan dubu ɗari ba gashi an kira mai dubu ɗari biyar kaga idan mai karancin kaddara na ihu zai yi ka ce sai sun kawo dubu ɗari biyar ba a miliyan biyar kuma kashe ka wani ya san ya tafi lahira kenan to wani haka dangi za su zo a haɗa wannan a haɗa wancan a haɗa wancan a haɗa wannan a jiya roƙa can a jiya roƙa can sannan a haɗo miliyan biyar ka gane ku kaga akwai gayan bushewar zuciya da rashin imani a cikin wannan sai zama biyawa 'yan najeriya ke mutuwa tsaye kana gar mutum na tsaye ko ga ya faɗi wallahi sai ga ya faɗi wani nan take ya faɗi kawai ciwon zuciya ne tsaba wani hawan jini ne wani menene kawai ciwon ba da ba san kashi ba kawai sai ga mutum ya faɗi a ce lafiyar shi lauɗa zan muna tsere da shi saboda sani mutumin da ya shekara talatin yana neman arziki yau gashi wani ya kwace a rana ɗaya ya talauta shi gaba ɗaya kaga ko in ba in ba ku imani da gaddara ba irin musulunci da yake sa a yi iman da kaddara sai ka sa akwai magana yanzu kana duba irin inyamuran nan da ake gobara duk shagon shi ya kone ya kake gani wani cikin shagon da cikin shagon yake fada su kone tare saboda yana ganin rayuwar shi ta kare kawai zai fada shagon shagon da shi da shagon duk su kone an da wani ba za ka kawai yana ta murmushi sai ba kuma haka Allah ya kawo amma abin na cin shi yana kamun kankara bai san kawai sai dai ji shi a kabari eh ayyukan ala harimi saboda haka duk guda biyu suna da hadari amma na zakin nan kamar ya dan so ya duku ina ne ayyukan ala <laughs> harimi ko kuma mai jin tsoro ga ina ne ala harimi mai jin tsoro ga matashi au mata kaya yana ganin in ya je ya bar mata shi kafin ya dawo za a ɗauke ta ko kuma wannan harimi ya zama abu mai alfarma wani abu ne mai daraja kamar in ya tafi za a sace motar shi in ya tafi za a sace yana da wasu kaya masu tsada da yake tare da su masu muhimmanci za a iya sace su a gane nam au ajizan an darwin au uzurin hasan au motu wakatin au motu wakatin ko kuma wanda ya gajiya daga guga ga ruwa amma ba guga kukan za a ɗibi ruwan babu an uzurin hasan ko kuma wani uzuri da ya faru a gane ku wani uzuri da ya faru wanda zai hana shi iya zuwa wajen an foci wakati ko kuma kubucewar lokaci yana ganin in ya ce zai je nemo ruwa lokaci zai wuce to da lokaci ya wuce gane ya ba ba ilish ta ma in ya shagaltu da ruwa in ya shagaltu da ruwa eh, babu babu babu tayammum bal ya tayammam wal yusalli fardahu lokacin da kai ya nalo na fardahu to saboda haka sai ya ke mama ya sallaci farillansa a lokaci kada ya bari lokaci ya wuce don neman ruwa da kai ya nalo fardahu dan ya samu falalan lokaci dan ya samu falalan lokaci wala ya durruhu wujudu ma ma hadhihi al-azan wal azai wato samuwar ruwa wujudul ma wujudul ma'i wala ya durruhu samuwar ruwa ya cutar da shi Ba ma a azar? tare da wa'annan uzurruka wal azai da wa'annan cututtuka ba da ilmina bi mujibati la budda min ta'yin mufrudati bayan sanin mu bayan sanin mu da abubuwan da ke bi mujibati bayan mun san abubuwan da ke wajen ta taimama to ba makawa mu ayyana farillansa dole mu ayyana farillai eh na'am samuwar ruwa baya cutar da shi ya samu ruwa amma ana tsananin sanyi ga ruwa ya samu ga yan fashi a wajen da yake nawa za su kama shi samu ruwa baya cutar da shi kawai ya yi tsaye mai sallah an gane kare ce tun daga ruwa sai ya ji ya diba in san caji ne zai ce sai ya ji ya diba ko da zaki zai cinye shi ai Allah ne mai Allah ne mai kare rayuwar mutane na'am Ɗan na eh. Sai ne Eh. ya kwashe cinye ya kudin wani ne da ya ɓace kudin wani ne cikiya a ake tsawon ake nan tsoron zai ga kuɗi to shi ne a ƙa'ida hukuma ya kamata a sanar a je a kai a je a kai ma hukuma su kuma sun cinye sun ɗin yau kansu shi ne aikin da hukuma ta je ne tana so da kama yankin na kuma ga sun bar kuɗi sun gudu to wannan kuɗi hukuma za su je su yi tsayin za su ce su yi cibiyar shi wannan shi ne na ana nufin ƙa'ida na shari'a ke eh, komandan da ni jagoranci tafiya wurin Eh. yin takasimin abubuwan cewa kai hukuma ai ba komanda ba shi ma an turo shi ne yayi za su kai abin da zuwa ga inda ya dace su ma inda aka tsoro gashi mun je mun tsinto wasu kuɗaɗe ko su ma yake nafa sun ne su ma shi ne tun da kuɗi ne sai su kai kuɗi zuwa ga hukuma sai hukuma ta je ta yi cigiya cewa duk wanda ya san an yi kidnapping din shi ya zo ya gaya mana nawa aka karba a wajen shi nawa ne kaza kaza kaza har yi kaza to kaga sai ya ba shi kayan shi nashi ne a tambayoyi idan ko da ka san idan ka kai wa shi ubin zai yi mudu a kan su sai ba ruwan ka kare gaga sai kuma a eh, to mutum ya riga to ai to gaga kai ma. za a je a kai abin da due process kudin za ku tsaya yakin da dai da yan sanda ne da sauran jami'an tsaro da sauran irin yan za ki kiransu ne yan wato da sauran jtf to da irin wayannan sai a tsaya a yi rubuce-rubuce a kir a dako yan jarida da wasu abubuwa da a sa a gina rediyo da waye cewa gashi an tsinci wasu kuɗaɗe yin su sai abu yi process wajen neman masu shi waye shi ana yi amma daga na shi ke da eh, bari an yi wasu na kai kuma da wani ya yi laifi da kai ka yi laifi gara wani ya yi duk wannan kuɗin nawa ne yanzu za a cinye kuɗin za ka ji an ci an tsaki ɗan dubu ɗari biyu la kafin kankara zama ma a wannan zamanin da kuɗi banza ne ma sai ka gare shi garinsa kuɗi ya riga ya zama kashi to maimakon wannan gara kawai gara da a ce ka ci gara wani ya ce gara wani ya zalunci da kai kai zalunci wannan zamanin nafsi nafsi ne ya za ka yi kwaci kanka daga azaba ne yawwa to shi ne Thank you. zai kuwa za ta iya Ba ta yi mai da shi abin ziyan makamai ko wani abu na amfanin al'umma na bismillah na ibn ashir ثم الموالاة سعيد صبرا ووصلها به ووقت هزرا ثم الموالاة sannan gaggautawa sa'idu eh shi ta yoma ana gaggautawa kada in an shafi fuska kada a yi hannu kada a yi kasa gwiwa a yi sauri a shafa hannu dama sannan ana shafa hannun dama kada a ɓata lokaci a shafi na hagu wato ma'ana kada a ɓata lokaci wajen jerantawa daga wannan in an gama shafan wannan kada a tsaya fira ko a tsaya ɓata lokaci sai a shafi ɗayan in an gama shafan wannan sai a shafi ɗayan shi muwalat sannan sai sa'idun tazura a samu waje mai tsarki kada a yi taimama wajen da ake fitsari a gani ko wajen da ake yin bayan gida ko wajen da ake zubar da najasa kada a yi taimama a wajen wasaluha bihi wa kuma a sadar da shi a da shi da sallah wato kawai mutum na yin tayyama kawai je yi sallah kuma kuma ya zama lokaci ya halatto halattowar lokaci sai lokaci ya yi sannan a yi sai lokaci ya yi ana yin tayyama kuma a wuce masallaci a sadar da tayyama da masallaci ko ana yi a wuce masallaci akhiruhu للراجع ayisun faqad awwaluhu wal mutaraddid wal fasl karshen shi ga mai fata ya samu ruwa ne mai kaunan ya samu ruwa yana fata yana ganin lalle zan samu ruwan nan ya ga wasu alamu da ya nuna zai samu ruwa to sai ya kai ta yau ma karshen lokaci kada ya ta yau ma farkon lokaci kada ya yi a tsakiya zai yi a ina ƙarshe tunda yana fata zai iya samun ruwa ya ga alamu awwaluhu a menene ayisu faqal awwaluhu wato ayisu faqal ya tayammama awwalahu ya tayammamu awwalahu wanda ya daiba tsammani shi kadai yana ganin ba zai samu ruwan ba ya riga ya daiba tsammani zai tayammama ne kawai farkon lokaci kawai farkon lokaci zai tayammama ya sallan shi wal mutaraddidul wasat shi kuma wanda yake taraddudi zai tayammama ne tsakiyar lokaci tsakiya an lura سنن hmm. masuha masuhuma للمرفق mirsaki اليدين ترتيب بكي tartibun baki sunnoninsa masuhuma shine زوا su zuwa ga murafukai shafa su zuwa ga murafukai nan wa darbatul da bugun bugun hannu bugun kasa don hannaye mutum ya yi bugu kasa don ya shafa hannaye kuma tartibun baki sai jerantawa shi ya ragu in an bugun farko ina za a shafa akwai masu ganin bugun farko a shafa fuska bugun na biyu a shafa hannaye a tafi da shi a jere a gane tartibin tawa shi ne abin nan akwai masu akwai wanda ke shafa bugun farko a shafa hannu sannan za a shafa fuska sai akwai ruwa ruwayoyi akwai ruwayan yadda ya nuna shafan fuska farko akwai ruwa yadda ya nuna shafan hannu farko amma dai abinda ƙur'ani ya zo da shi Za a zahirin tartibi na ƙur'ani da ya zo da shi an gane za ka ce mai famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu bi wujuhikum wa aydikum min duk da cewa an kawo wawu da azam na mai kace shi ma na ga fara ambatan fuska kaga ya fara ambatan fuska zaka in aka yi shafa bugun farko fuska bugu na biyu hannu wato a fara shafa hannun dama sana nan hagu eh na a fara fuska ba eh da in ana so a yi jayayya sai a ce ma ai wannan wawo akwai wawon eh amsa hu bi wujudi kun wa wawon Allah baya hukunta tarkibi a gane wasu na gizo ko misul wudu'i yin bismillah da kuma siffa abin yabo yin bismillah da siffa abin yabo wato ma'ana wato a yi tayyama da siffa mai kyau a tsaye a yi shi da tsari kada a yi buji-buji haka an gane a yi shi da kyau na ƙi na ƙidu kuma sun lulu abinda ke wawara tayyama misalin abinda ke wawara alwala ne wujudu an salla wa in ba'ud wa in yajid wa in yajid ba'du bi waqtin in am in yakun ko wato samuwar ruwa yau abin da ke karuwa kan wannan daga cikin abin da ke bada shi ta yawon akwai wujudu ma'in samuwar ruwa abala an salla kafin yin sallah wa in ba'adu ya ce wa in ya jir ba'adu idan ya samu ruwa bayan ya fara sallah ba in ya samu ruwa bayan ya fara sallah ya sake inda sauran lokaci in yakun in akwai lokacin an gani. an ce wujudu ma in qabl samu ruwa kafin ayi sallah in salla qabla an salla wujudu ma in qabla an salla samu ruwa kafin yayi sallah amma wa in yajid ba'd ai ba'd an salla in ya samu ruwa bayan ya riga yayi sallah ya sake inda sauran lokaci in akwai lokacin ma فكائف اللص وراد قد قدما وزمن مناولا قد قدما وقد أدما فكائف اللص كمان بيزورين ينفشي ga ruwa nan amma ya hango lalle a wajen riba ruwa akwai yan fashi an gane wannan ku sai daga baya sai ya samu ruwan an gane to wannan shi ma a adafin wakas in ya kun warajin kaddama da mai kaunan ya samu ruwa sai ya gabatar da da tayoma yana ganin akwai alamar zai samu ruwa sai ya tayoma farko ko an ce mutumin da yake kaunan ya samu ruwa a yanzu zai karshe shi sai a farko daga bayan sai ya samu ruwan to ya sake bi wakacin wa da sikila kar adimu ko kar adima munawilan sikila wanda ya rasa mai kama mai ruwa sikila wanda ya rasa mai kawo yana mai tsananin rashin lafiya sai ya rasa mai kawo mai ruwa daga baya sai ya samu ruwan an gane shi ma a adafin lokaci in ya kuri amma an bai sake ba nan an ji malaman fiƙi sun ce a adafin lokaci istilahin ne mustahabi ne a adafin lokaci mustahabi ba dole ba ne wa alaikum salam al'ada wannan bil ma'ruf ne bil ya danganci irin yanayi sai mutum ya nema sosai ya nema sosai ta inda yake ganin a ya fita inda ya kamata wuri mai nisa wurin da ake zuwa a nemi ruwa dama inda suke zuwa su nemi ruwa dama ina ne suke zuwa kamar yan tudun wada ina ne ƙarshen inda ake zuwa a nemi ruwa in ba a samu ba ce ba a samu ruwa ba to sai a duba duk babu ruwan in an duba ba samu ba shi kenan ya zuwa ya taimama duk babu an je gidaje ruwan famfo babu ruwan rijiya babu ana nan akwai rafiya ne ana zuwa rafiya ɗan ga wannan akwai akwai mu shakka sosai a can tunda ana ɗan akwai ruwan da za a sha ana ruwan eh zai iya shiga ciki na a da shi a dama ai ruwan in yana tsada ba a ce a yi yi alwala da shi ba ruwan mai tsada ne yanzu ka sai tsohon wanda ka yi alwala da shi ai bannan kuɗi ne wannan an gani fiye wata ma in yi tsada kamar yanzu masu fiye wata suna so suna ta jan daga suna so su ƙara sun ce fiye wata suna so su ƙara shi zama ɗari da ashirin yanzu A nan gaba fiye wata zai zama sai sai manya za su rinka sha su ma sai wata har ka kyare wa manya sai lokacin biki mutum ke sha su daya kaga eh, shi talaka lokacin biki ne an gace shi walima ko haihuwa ka ɗan yi wannan ƙaramin walima ko aure ba na za ka talaka yana murna ya sha suwan wata to yanzu fiye wata shi ma nan gaba kila haka zai koma dole sai dai talaka dai ruwan rijiyar nan dai zai hakura da shi na a duk ta shi yin sai suwan wata aina ga zamu karanta cikin askari in dai ruwan yayi tsada to kawai mutum ya bar wannan ruwa ya ce ma in dai yayi tsada kamar tsohon wata yana da tsada to kada a yi kada abin da shi kai eh, to ko bol kan ka wuta sai babu ruwa ba wuta da an dauke wuta wuta ya lalace ana ta gyara za a yi samun ruwan bohol babu sai dai akwai mai suke da rage su

ya yi alwala da ya yi alwala bayan ya gama sai ya sa safa ya sa boot to bayan ya yi alwala ya sa boot to zai ƙara yin sallah ko alwashi ta karye kaga in ta karye ba sai ya cire wannan boot din ba kawai zai iya shafan boot din kuma ya ƙara yin sallah da ita an gane to kuma sallah da zuwa nan gaba shi ma kawai kuma tun da yana da alwalan shi ko zai yi sallah da boot din shi ne ba sai ya cire ba da su maza wa malikiya ba a sha ba sai dai kan hufi kawai su ya hufi kawai ke shafa amma abin da ya tabbata gaskiya ana shafa akan safa ana shafa akan hufi ana shafa akan takalmi da ana yi wa za a iya sallar shi na'am za ka iya yi amma ba mazabin malikiya ba mazabin malikiya mukabilul mashhur ne sun ce wal mashhur da tayammum la yarfa'ul hadas abin da yafi shahara lalle tayammuma baya ɗauki harafi ma'anan baya ɗauki harafi in ka yi sallah da shi guda ɗaya shi kenan kawai in za ka yi na biyu sai ka sake sabon taimama amma mazhaban abu hanifa ya ce taimama kamar alwala yake duk abin da alwala ke yi taimama na yi duk abin da na'ibin liman zai yi a duk abin da liman zai yi na'ibin sa ma zai yi in liman baya nan a gani idan na'ibin idan liman yana yin sallan salloli biyar kuma ya yi sallan juma'a sallan idi da sauransu to idan liman ya tafi aikin hajji da aka sa na'ibi shi zai ci gaba da gudanar da wannan gaba daya don haka shi ma tayoma tunda na'ibi ne na alwala yana tsayawa matsayin alwala cikin komai sai dai in ya karye in ka yi sallar asuba da tayoma sai ya zama to bai karye ba wato ma'ana mutum bai yi hadasi ba har zuwa azahar zai iya sallah da shi saboda hadisi ya zo annabi ya ce as-sa'id wudu'ul muslim ko wudu'ul muslim fa in lam yajid al-ma'a ashara sinin fa idza wajada al-ma'a falyattaqi Allah wal yumissahu basharatuhu kaga wannan hadisi ya tabbata mana wato waje ƙasa waje na tayoma yana matsayin ruwan alwala ne ga musulmi ko da bai samu ruwa ba shekara goma idan ya samu ruwa ya ci tsoron Allah ya shafa ta shi da ita kaga wannan ya nuna ashe kenan a tayammum yarfa hadas mutum zai iya salloli da shi kamar yadda yake yi da alwala

shiya ne shiya ne zai iya zai iya sallan dai abin ya kama haka misali wani lokaci ana iya yi inda ya zama to mutum zai shiga cikin mushakka wajen yin sallar la'asar sai ya hada za da la'asar a yi za a iya yi na ɗauka na shiya ne mai zuhurai ne su da mahaɗa sallan suke yi da ma kullum zuhurai ne sai magaribai ne ba na kallon mu wabi hamdi a shaɗu an la'ila illa anta a tsarin kwatu ilai da ayyana wani